sannan ina kira ga 'yan uwana masu sana'ar pos masu pos masu pos kada ku manta lokacin da kuka cika ƙasan nan da yin fatawowi kuna tambayan malamai a baku hukuncin yin pos ko kar a yi malamai suka yi tafatawa aka yi ta samun saɓanin fahimta wasu su halatta wasu su haramta aka yi ta bakin ɗinku ana taimakon ku aka halatta muku aka ce ku je ku yi yau wasu daga cikin masu pos suna daga cikin waɗanda suke taimaka wajen jefa mutane cikin kunci an buɗe ƙofa ta riba karɓan kuɗin haram mutum sai je banki yana da alaƙa da bankin da suka bashi pos ya je karɓo sababbin kuɗi notes idan ka zo kana buƙatar ya canja maka ya maka deposition sai ce maka ka ba da dubu goma a baka dubu takwas wallahi wannan riba ce wallahi haramun ka ci kuma lokaci ne duk wannan hayaniyar da kuke ji ana ta wahalan canja kudi wane ne za a zo a wuce wannan riban da ka tara Allah ya faɗa cikin alkur'ani alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wanda duk yake cin riba yake mu'amala da kuɗi na riba ranar tashi alkiyama zai tashi kamar wanda shaidan ya buga shi kamar wanda yake ya shagiya kamar ɗan maye kamar wanda yake da aljani a jikinsa yana fagamniya yana tashi Allah ya ce saboda waɗannan sun ce ai cin riba kamar kasuwanci ne ai kasuwanci ma kamar riba ne yanzu da yawa abun bakin ciki malam tijarar kuɗi ake malam sai a zo ana cin riba riba ta buɗe ƙofa kawai kana son sabon kuɗi eh ina so kawo dubu goma za a baka dubu takwas ina dubu biyu ta shiga riba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah ya ce wanda ya ci riba ya shirya yaƙi da Allah da manzan Allah manzan Allah ya ce mafi ƙarancin ƙofa zunubi ta riba shine kamar mutum ya je zina da uwarsa za ka iya zuwa ka je ka zina da mahaifiyarka na'am an yadda akwai hakki na mai pos kamar yadda normal ana zuwa a ciri kuɗi a pos kuna cire yan haƙoƙinku to ku tsaya akan wannan kuma ku ba da taimako wannan wace al'umma ce da bata da tausayi lokacin da yan uwanka suka shiga cikin matsi lokacin kai ma za ka ɗaure ka ce kai ma za ka yi arziki da su yanzu da wannan dubu biyu dubu biyar da kuke ɗauka da shi ne za ku yi arziki masu pos wasu daga cikinku wallahi kada ka lalata sana'arka wallahi duk wanda ya je ɗebi riba ya mu'amala da riba a wannan ɗan lokacin za a gama cin riban iyakaci a wata ɗaya wata biyu ne a gama wahalan za a zo kuɗi za su yaɗu a cikin al'umma ka shiga uku ba za ka iya mayar da wannan kuɗin da ka ci na mutane ba